daidai da sha uku ga watan agwas shekarar miliyariya ta dubu biyu da goma sha bakwai wannan shi ne majalisi na biyar na karatukan littafin alfiyatul iraqi ta musalahul hadith za mu tashi a cikin inda malam mai tahqiqi wato ainihin al'arabi al-da'i al-firyaqi yake cewa tasmiyatuha a shafi na ashirin da tara yace menene sunan yanka zai mana bayani akan sunan yanka na wannan ainihin wato dubunya menene sunan da malamin ya sanya mata ishtarat al-alfiyah bayna al-tullab bi al littafin ya shahara a tsakanin ɗalibai da sunan alfiyah hadith wa alfiyah al-iraqi da kuma sunan alfiyah ta iraqi fil mustalah لأنها تشمل على ألف بيت ana ce mata alfiya dubunniya saboda tana dauke da baiti qardubu ma'a ziyadati baitaini khatama bihima akwai ƙari akan dubu dubu da kwaya biyu. dan haka ta tajawulan suna cewa alfiya ga duk waƙar da take ko dai zama baiti dubu ce cif ko kuma ta dan gaza kadan ko ta dan tsara kaɗan. walakin walakin ma اسمها الصحيح الذي وضعه وضعه لها الناظم رحمه الله فما أظن تنبيه شيء ليه إن قلت الشنسونا دا malamin mai littafin ya sanya mata Allah ubangiji ya gafarta mishi malam yace walam yadhkur an-nazim fi awwalaha bi annahu sammaha sarahatan kaza wa kaza a farkon wannan littafi na alfiya al-imam al-iraqi bai ambaci cewa na sanya ma littafin nan suna kaza ba ghayra annahu zakara fi muqaddimatiha ma yustafadu minhu tasmiyatuha sai dai a cikin muqaddimar littafin cikin muƙaddimar wacan akwai abinda ya ambata wanda yake nuni zuwa ga wani abu da za a iya gane sunan daga ciki in qala da yake cewa nazamtu ha tabsiratan lil mubtadi' tadhkiratan lil muntahi wal muslim nazamtuha na rera wannan waka na tsara ta ne tabsiratan lil mubtadi dan ta zama mabudin ido lil ga mai farawa wanda zai fara koyan karatun musalahu sai zama ya buɗe ido da wannan tadhkiratan lil muntahi da kuma matashiya ko tuntuni wa muntahi wanda ya kai makura a tuna mishi abin ta kai yuya man shi wal muslimi da kuma malami wanda yake mai karantarwa yana da isnadin shi da yake aiki shi na hadisi fa akhadha al-ulama wa shurrah minhu tasmiyataha bit-tabsirah wat to daga wannan baitin shi malamai masu karantarwa da sharhi suka ce to kenan sunan littafin nan at tafsira wat-tadhkira suka dauki kalma daya daga farkon baitin da kalma daya a ƙarshen shi shine at-tadhkiratu wat-tabsira wa hadha wadih mala yace wannan abu ne bayyana ne id hamlu qawlihi lil mubtadi wal muntahi min bab at-tawdih lil da mun za a dauki cewa lafazin lil mubtadi wato matashiya gane koyo da kuma lil muntahi tunatarwa ga wanda ya iya waɗannan kalmomi ne sun zo ne don su bayyana ma'anar unwan ba wai su wani bangare ne na unwan ba wa takmilul baiti dan kuma cika baiti tunda waƙe ne dole a nemi abin da zai cika shi dan zancen ya tafi daidai wuri wa ka'annahu tadara fi dhalika li yuqaddima jawaban liman yas'al an ta'rif tasmiyatiha bitashrif wa tadhkira kamar yayi sauri ne ya bayar da amsa ga wanda wata kila zai tambaya yace to me yasa aka ce sunanta tafsira wa tadhkira saqa isma mu'allalan dan haka yayi koro sunan tare da hujja ko dalili ko illar tasmiya fa hiya tabsiratu lil mubtadi yatabassaru biha za ta ainihin buɗe ido ga mai fara koyo ta zama mishi mabudi abin ganinsa malam yakun bihi alim yaga abin da da bai sani ba wa tadhkiratan lil muntahi za kuma ta zama abin kini ga wanda ya riga ya sani ya tazakkaru biha ma kana anhu zahila ya tuna abin da hala ya rakkana ko ya manta وقد صرح العراقي في إجابته لابن حجر باسمها الإمام العراقي رحمه الله فايق وانا فدن ده أواكي ريبو زي إجازة قال بنسا ابن حجر وأنا زي باشي كما أتو ساتفكت زي باشي دامر شوية شكبه ده كرمسد علمو من ده يقويا مثلا to anan ya faɗi sunan wanda lissafi da wannan yanayi faqala sai iraki yace waqara alayya al-alfiyata al-musamma bitabsirati wat tabshira yace wannan wannan dalibi nawa ibn hajar ya karanta wannan littafi dubun niyan nan wadda sunanta at-tabsira wa tarkira min nabani wanda ni iraki ni na rubuta haka al-imam as-sakhawi ya kawo wannan labari a cikin al-jawahir wa durar bi tarjamar shaykh al-islam ibn hajar Littafi mujallad biyu wanda al-imam as-sakhawi ya tarihin babban malamin sa ibn hajar rahimahumullah ajma'in yace kama sarraha ghayru wahidin min al-ulama bi tasmiyatiha kadhalik kaga bayan shi malamin ya raba gaddama ya fada a waki kuma ya fada a zance na ainihin wato zubi an samu kuma wasu malamai daban-daban sun fito karara sun bada labarin cewa sunan littafin kenan haka minhum tilmiduhu al-hafiz ibn hajar fi idarati lin-nabi ibn hajar shi ma da ya yi ma al-nabi fi ijaza akwai annabi shine Abdullahi bin Khalaf bin Muhammad Abdullahi bin Khalaf ibn Muhammad al-Qahiri wanda yayi karatu a gurin shi kai shi Iraki din bayan mutuwa Iraki kuma ya ci gaba da karatu a gurin Ibn Hajar yana da tarjuma a cikin littafin al-Imam Sakhawi wancan Abdul Allah fi ayan al-qarn al-tasi ya da shekara talatin da shekara 37 Eh, kamar shekara ɗari shida da ɗaya kenan a yanzu Allah ya gafarta mishi kamar shekara ɗari shida da shekara ɗaya kenan da rasuwarsa in ka lissafa Allah ubangiji ya gafarta mishi to ibn hajar ya bashi ijaza a cikin ijaza yake cewa ah, faqad alayya عرض علي جميع التبصرة والتذكرة في علوم الحديث حقيقة وأن مالني يا كرنتا أجبانا gabaki ɗaya littafin at-tafsiratu ta ilimin hadisi nazma shaykhina al-imam al-allamah hafiz al-asr shaykh al-islam abi al-fadl yace wanda rubutawan babban malamin mu ne babban limamin nan ƙwararren malamin hadisi malamin hadisin wannan zamani shine baban falalu abdurrahim al-iraqi tagammadahu Allah bi rahmatihi Allah ta gilita shi da rahmatihi malam shi gaba da cewa daga cikin da suke wannan magana wa minhum shaykhul islam zakariya al-ansari fi sharhi arina ko kuma al-imam zakariya al-ansari a cikin sharhin da yayi wannan littafi a wurin yake cewa qala yace wa ba'd fa inna al-siyata ilmi al-hadith al-musamma lalle wannan ya ta ilimin hadisi wacce sunanta li والتبكرة للشيخ الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي الفضل عبد الرحيم زين الدين بن الحسين حتى شما بك يا أمك أتكلم فتح الباكي كنا بشرح ألفية العراقي مجلد بداني هكا yana nan anan a saman library din mu kuma littafi wanda akwai shi a kasuwa ba ba boye malam shi da cewa wa qala aidan fi sharh al yana sharhin wannan baiti da ya gabata na nazamtuha tafsiratan lil mubtadi sai ce wa ashara bil tafsira wa tadhkira ila ismi manzumati yace anan kuma malam iraki yayi nuni ne zuwa ga sunan wannan waƙe da ya kira shi da suna tafsira wa tadhkira وكذلك الحافظ السخاوي في فتح المغيب a cikin fatul mughith na al-hadith al-sakhawi to kaga mun samu kamar kace silsila tabbatacciya shi kanshi malamin ya ambata shi ne iraki wanda ya karatu a hannunsa ibn hajar ya ambata kaga kuma dalibai ibn hajar su ma suna ambata su ne su as-sakhawi din yace a cikin fathul mughith sharhin alfiyatul hadith na as-sakhawi a cikin sharhin wannan baiti kala yace wa ushira bitamsira wa tamkira ila laqab hadhihi al-manzuma yana nuni zuwa ga sunan wannan manzuma ne wanda ya sanya mata at-tafsira wa tamkira وكان وكان ابن فهد وكذا ابن فهد في لحد الحاد في ذكر مصنفاته akwai ainihin wato Ibn fahad ibnu fahad anan a zahiri shine mai littafin ishaqul wara bi akhbari ummul wara qura ishaqul wara bi akhbari qura wani babban malamin tarihi ne sunan shi abin nan Umar ibn Umar Ahmad asalin shi mutumin kasar makka ne amma ya zauna a kasar misra ya karatu a gunsu ainihin al-imamu iraki din ya rasu ya shekara 855 kamar shekara 553 kenan da rasuwarsa akwai wani ibnu fahad mu kiyaye su biyu ne akwai wani babban malamin shi'a ibnu fahad ake kiran shi shi ma ahmad eh, bin muhammad ibnu fahad wannan dan shi'a ne imani. kabarin shi ma yana Karbala ne a wannan wannan maqadiru na na na shi'a da ke Karbala shi ya rasu hijira shekara 841 kusan kari ne ga wancan lokaci guda suka rayu ba shi ake magana ba ana magana da littafin Ithaful Wara bi akhbari ummil qura tarihin Makka babban malam tarihi yana da malittafi al-lubab fil ansab fil alqab fil alqab al-lubab fil alqab shi ma da ya zo yana lissafa sunayen littafan da iraqiyai a wajen ya ce wal alfiyatul musamma fi tafsiratu wa tazkira fi ilmi hadith haka ya fada a cikin lahabul alhaq nashi وكذلك المستشرق الألماني كارل بروكليمان أقول مستشرق مالني وليكي mutumin kasa a jamus ne shine almaniya Karl Block Brockleman Brockleman ya rasu a 1956 ne in ba na manta ba 1956 kamar shekara 51 da suka gabata kenan kwararren malami ne masanin ulumul sharqiyat dinnan eh, dinnan ilmin da suke da alaka da tarihi da al'adu da yarurrukan mutanen gabashin duniya musamman larabawa eh, ya yi karantar a jami'a ta ta berlin profesa ne na ilmomin gabashin duniya akwai zamu shi share da shi ne tarihu shu'ubin islamiyya asalin shi da jamusanci ya yi shi sannan sai targama shi zuwa larabci tarihu shu'ubin islamiyya da za ka ga ana yawan hujja da shi a cikin maganganu da suka shafi tarihi da adab da makamantansu a ce broccoli liman ya ce broccoli man ya ce sunan shi kenan car broccoli eh, ana rubuta sunan car din C-A-R-L, car C-A-R-L, shi ne first ɗin kamar da ya kawo shi a nan sai kuma Man, B R O C K E L M A w N Man. shahararre ne a cikin rumul eh, istishraf zan turawa ne suka samu makansu wani eh, wato dandamali na barna a duniya wanda har suna suna ci gaba da moriyarsa shine sai su su kware su karanta su nazarci ilmomi da al'adu da tarihin musulmai da larabawa da sauran waɗanda ba turawa mutanen su sai su ta nazari suna rubuce rubuce akai suna suna yin sharri da makirci da ire su akwai su da yawa irin wannan shedanin irin su ainihin wato binnan R.A. Nicholson, Robert Antonio Nicholson, wannan kwanan nan ma ya rasu, bai kai shekara goma da rasuwa ba. ya rayu a kasar ingila a university of london school of african and oriental studies akwai su da yawa a faransa akwai su da yawa a italiya akwai suna nan wasu ma sun zo har nan kasashenmu na musulmai irin najeriya irin irin ghana irin abin nan burkina faso wasu kasashen larabawa musamman misra da suriya suna zuwa karanta su shine na jami'a wasu ma mata alqur'ani ne wasu kwararru ne akan qira'at wasu masana fiqh ne wasu wasu ƙwararru ne akan usul fiqi amma dukkaninsu suna haɗuwa akan makirci na canza gaskiya da kawo barna da arra da nasoshi na musulunci zuwa ga irin tsare-tsaren su na na turawa wajen nakalin tarihi ba tare da ganin alfarma wani abu aya ko hadisi ba kuma akwai da dama daga cikin musulmai sun dauki wannan mugu fahimta suna aiki ta a wajen tabbatar da su galibi musamman malaman kasashen misra sun samu wannan ainihin tataballa tun daga kan irin su muhammad abduhu su sa'ad zablul su ainihin wato jamal bin afghani da zungaro kan su da husaini muhammad husaini haikal su ahmad amin su ayyuki mubarak irin su ahmad shalabi duk waɗannan matattu ne galibinsu a wajen rubuce-rubucen su sun ya barna da cin mutunci ga wasu mukaddasar na addinin musulunci sakamakon karatu da suka yi turawa a ingila da faransa da jamus da makamantansu allah shi kyau wannan zai nuna maka cewa lalle ba zai ya koyi musulunci a gun wanda ba ba ba musulmi ba ko kuma ma ko da musulmi ne ya zama ba dan bid'a ba ba ba ahlus sunna ba mai mugu aqida kuma mugun tunani zai iya koya maka musulunci da kyau Allah ya tsare to Brockman gashi ne ya faɗi tarihin rasuwarsa a tartib a tarihi na hijiriya shine shekara ta 1375 shine daidai da wancan 1956 da na ambata fi tarikh al-adab al-arabi al-tafsir shi suna tarikh al-adab al-arabi fi dhikrihi liman nazama ibn salah yana ambatan waɗanda suka maida maganganun wato littafin ibn salah suka maida shi wace. فقال سيتي تبصرة للمبتدي وتذكرة للمنتدي يفعل سنة حكا ذو أبيت أو المقاصد المهمة أو ألفية العراقي شد أنا كرنت دوانا سنة وزيادة على ما تقدم فقد جاء عنوانها في نسخة غادي خسرو بك غادي خسرو بك والنشماء آه، غادي خسري بك wani sarki ne daga cikin sarakunan daular Bosnia ta musulmai wanda Rasha ta karya ah, in ba na manta ba Gazi Husri Bek ya ya rasu ne a a miladiya a 1541 daular daular musulmai ta kasar Bosnia wanda Rasha ta karya ta mai da su tarayyar Rasha ba yanzu kuma ta sake karyewa to an yi wata daula ta musulmai a wajen ah, Bosnia Herzegovina da ake cewa dinnan sarki ne musulmi yana da yana da san ilimi da san malamai da aka yi ta tara littattafai da malamai yana ainihin musu hidima to har yanzu da muke magana akwai museum wanda yake a Bosnia inda matattara ke tare da shi nuni zuwa ga anan aka samu wannan kwabin kenan har yanzu yana daga cikin cibiyoyin da ake zuwa da kasashen Laraba musamman da neman makfufat maktaba ta Gazi Kisro Bik haka ake tashi kamar yadda za ku da Hausa Gazi. G-A-Z-I sai kuma ana cewa hisro da H ko kuma hisro B suka rubuta shi H-U-S-R-E-V sai haikun sai B-E-G hisro B e sarki ne daga cikin su musulmi ne Allah zai ya samu shi. to a maktabarsa aka samu littafin iraki da sunan kitabu tafsira wa tazkira fi ulul hadith haka aka same shi a rubuce wa qad furiga min min nasqiha sanata 96 wa 700 wanda a jikin littafin a cikin wannan kwafi da rubuta hannu an rubuta date ɗin shekarar da aka kwafe wannan nusa a hijira da shekarar 796 wato yace ya'ani fi hayati nabiha kaga wannan yana nuni zuwa ga iraki yana rayi aka rubuta wannan tunda iraki ya rasu ne ɗari takwas da biyu ko to kaga yanzu a wannan lokacin ya sai dai kare shekara shida a duniya kenan karshe karshen rayuwarsa Allah ya gafarta wa kaza huwa mutbatun fi nuskhatayn al-jayyidatayn allatayn tawassalat tawassaltu bihi ma akai malai yace kuma haka yake rubuci a cikin copies guda biyu din nan da na bada labari masu kyau waɗanda hannuna ya kai gare su daga baya bayan wai idza ta mahada hada cikin idan muka gama wannan shimfidar ka gane cewa ga halin da ake ciki game da sunan cewa shi dai asali ya sanya wa dafin suna ne a tafsira wa tafsira haka ya faɗa haka daliban su suka faɗa haka ɗaliban daliban su suka faɗa amma yau da gobe juyin juya hali da ainihin canjin zamani sunan ya canza domin duka sunayen abubuwa haka suke kasancewa suna iya eh, canzawa su faɗaɗa ko su ƙuntaka, ko kuma sunayen canza duka ba akwai a cikin a cikin a cikin ainihin wato semantic eh, linguistic development akwai abin da ake cewa linguistic broadening faɗaɗuwan ma'anar kalmomi da kuntatuwarsu wata kalma ta fara daga ma'ana ce ta guda ɗaya ko sunan wani abu sai ya faɗaɗa ko kuma ya mamaye sunayen abubuwa da dama in kalli misali akwai akwai brand names wanda suka suka suka yi akan sunayen abu yanzu indomie da yake cewa indomie ai brand name ko nodul shine sunan abu haka makilis brand name ne na wani jinsin toothpaste amma ya ya ya danne duka sauran sunayen haka in ka ce misali bombita su ma brand name ne na wani eh, abin nan na wani eh, abin abin nan beverage ko haka haka coca cola ko brahma gwara na da muke sha dan muna yara ko <laughs> haka martina to akwai wannan brand name haka pampas haka ai giya fa shi ne suna abu amma eh, pampas sunan wani brand name to irin wannan yana nan da yawa haka bayro yake you very haka bayro eh, kaman kaman kaman lafazin guy da ake cewa guy wannan ai sunan wani mutum ne public guy wanda ya jagoranci wata wani fito na fito da aka yi da gwamnati a Ingila wajen shekara 300 da suka wuce to sai ana ganin shi a matsayin wani tsagira to har zama suna ma duk wani tsagira kan sunan shi guy har zama kuma sunan yan gaji to irin wannan yana nan da yawa a cikin harshe sai a wayi gari wata kalma ta yi ta danne wasu kalmomi ko ta kaɗa da sunanta ko ya kuntata da makamancin su to da zamani zamani shine sai aka ce mata alfiya ko alfiyar iraki ko wani suna makamancin haka wanda wani ya kira ta galibi da tafai da dama suna samun wannan matsala har sai a zo daga baya a rasa asalin sunan su hatta sahihul bukhari da yake cewa sahihul bukhari ba sunan shi ba kenan da shi malamin ya sanya mishi sahihu muslim ba sunan da malamin ya sanya mishi ba kenan sahihu ibn hibban duk waɗannan ba sunan shi sunan sai ibn hibban at-taqasim wal abwab haka ya sanya mishi sunan sahihul bukhari al-musnad al-muqtasir min ayyam al-kitab kala kala kala dogon sunan din to yau da gobe yau da gobe kawai sai a kalli siffar da ke cikin shi kawai cewa sahihi ko to sahihin wani sahihin wani sahihin wani ina fata mun gane bare ci gaba da cewa wa idza mahada hadha fala yu'awwalu ala ma siwahu in wannan ya tabbata to kada al karkata zuwa ga abin da ya wannanci wannan fa huwa imma ikhtisar kama jaa inda ibn hajar fil mu'dal al mufaras yace duk wani suna da ba wannan ba ko dai zama an takaita wannan sunan kamar yadda ibn hajar ya ambata a cikin al mu'jam al mufaras ibn Umar yana yana da mu'jam al-mufarat wanda yake bayyana sunayen malaman shi da daliban shi da abokan shi waɗanda ya rayu da su littafan da suka rubuta yace al-alfiya fi nazm al-ulum ya takaita sunan al-alfiya fi nazm al-ulum yace qara'atuha alayhi wa qara'atu alayhi shahra kaga shi da kanshi mun ji a baya ya ambace da cikakken sunanta nan kawai ya takaita ne yace na karanta ta a gun malamin namu na kuma karanta sharhin ta a shi ila yau wa imma bi hasab al-ism alladhi ishtahara bi ko idan na farko ikhtisar ko kuma illa ta biyu wata kila zan kokarin bayanin ta da sunan ta shahara da shi fima ba'du wanda daga baya ta shahara da shi kama ja'a inda riba al-ghazzi kama yadda najmuddin muhammad ibnu badar ar-rida al-ghazzi dan kasar wannan mafarki ne malami ne shi ma ya rasu a shekara ta 1906 babban malami ne daga cikin malaman ainihin tarihi shine ake cewa Shirida al-Ghazi dan babban ne ne mutumin kasar Gaza ya faɗa a nashi littafin yake cewa a kuma aqbala ala tasni yana tarihin Iraki yace sannan sai Iraki tinkari rubuce-rubuce wannan zama ulumul hadith ibn Salah al-musammat al-yawm bil alfiya sai rubuta ya wato littafin ibn salahi na musalawar hadith wanda yanzu ake ce ma littafin dubunniya haka raziya bata a cikin ainihin bahdatun nabi fa huwa yafsul al-mashhur al-mashhur fi yawm al-alfiya yana nufin abin da ya shahara yau ana cewa shi al-alfiya wa kaza fi kashf haka yi wa cikin kashf an asanil kutubi wal funun na malam haji khalifa sarki ne kuma malami haji khalifa shine littafin kashfu zununi an asalin kutubi wal furud yana nan mujalladi biyar ne yana ambaton suna littafai na fanni daban-daban da dan tarihi ka tsaye haka na masu haiki tarjama laha fi awwal fi al-awwal bil unwan fi ilm al-hadith a inda ya tarjama farko farko a cikin harfin alif yake ta da suna al-alfiya fi ilm al-hadith wa qad yakunu sabab sababu qalal aw yana iya kuma ya zama zarmadi ne na biro sababu qalam shine kamar a ce ero a typographical ero kuma kamar haka ko kuma wahan rafkan ruwa kama wa qalil kittani kamar da ya faru da al-kittani wato abin nan littafin abin nan kenan ar li bayani mashhur kutub musannafa kutubi sunnatul musannafa al-risalatul mustatarafa da bayanin mashhur kutubi sunnatul musannafa na na ainihin wato abin nan Abu Abdullah Muhammad bin Ja'far al-Kittani mutumin kasar Maghrib in Kittani galibin su magariba ne a Darisa ɗan ƙasar Maroko kenan ko ko Algeria ne mutumin wannan yanki ne ya rayu har zuwa 1927 ya rasu kamar shekara 80 kenan ko 90 da suka wuce ko da suka wuce shekara 90 1927 al-kitani suna da yawa amma dai wannan ne da littafin asasin mustaqrafa shine wannan uh, abin nan Abu Abdullahi Muhammad bin Ja'far al-Kitani uh, Allah ya gafarta mishi to wannan littafi na shi ya ambata yayi wahani wa qalladahu duktur Zainul Abidina bila firij bila firij wannan malami ne yana rayuwa yanzu ba'is ne cikin ulumus sunna yana da rubuce rubuce ta haqiqat khiriji ne jami'a islamiyya ta madina ya jami'a islamiyya kullatul hadith habuwa magister ya zauna gaban malamai irin su albani su hammad al-ansari da mafi yawan malaman nan na wannan dabaka ta su a jami'a islamiyya yayi karatu a gaban su da kanshi ya bada wannan tarihi a daidai da cikin tafsirin shi ba yana rayuwa har yanzu malami ne da yake da sahwa ta karantarwa da bincike da difa'i akan sunna zaka yi samun hatta makabe shi na na video akan YouTube zaka yi ganin ma account din shi akan Facebook wata kila ko Twitter dan malami ne da ya rayi ya hayyan mutumin kasar Maghrib sunan shi kenan Zainuddin eh wannan su daga dika san sunan irin namu da suka rubu eh alama bala ne suka biya shi zama biladin amma dai aka aiki wasa da ko ai sani fa zakara anna anna ismaha nazm ad-durari fi ilm al-aql haka ya ambata shi malam malam balafri ya ambata cewa da shi da kitane suka ambata cewa tunda kitanin dan garin su ne dukan su magariba ne suka ambata cewa sunan littafin nazm ad-durari fi ilm al-aql to wannan wahami ne ko kuma garbadiya ce ta al-kalim qala al-kitani kitani yace fi risalatul mustatarifa wa nazamahu Ah, ya rera ko ya mai da littafin na iraki na ibn salahi waƙi wa zada ya ƙara wani abu akai shi wane azbainul iraki fi alfiyatin tusamma a cikin wata dubunniya wanda ake kiranta da suna nabu muddurar fi ilmin akali summa sharaha bi sharhayn mutawwal wa mukhtasar sannan ya mata sharhi guda biyu akwai sharhi mai tsayi akwai kuma sharhi takaitacce لكن في المكتبة العباسية في البصرة كتاب بعنوان شرح نظم الدري في علم الأثر يتي أما أول اللايبرارينا المكتبة العباسية مكتبة بنو العباس wanda take ƙasar Basra kenan a Iraki ta yanzu anan akwai wani kuma kwafi. da suna sharhu Nazam ad-Durari fi Ilm al-Asl lil bin al wanda yake da lamba ga sanan 600/114B fi tana cikin shafuka guda 280 a nusuka bi tarikh wanda an copy ta da date nan AH 1855 kaza tsira fi shami haka yazo a cikin al-tsira fi shami to da wannan kamar yana dan abin nan yana nuni zuwa ga bai ganta bane shi ma ya karanta ne daga cikin littafin Firsu Shami na shi wancan malami wato Zainul Abidin na Bilatin sai malami ya gaba da cewa wa allaka mu'iddul wanda ya wannan sihirsa shine zainabi din da yake bi anna siyuti yace ai al-Imam Suyuti yana da kitaban bi hada yana da littafi da irin wannan sunan yace walakin al-amra yahtaju ila mu'adha to wannan zancen yana buƙatar ƙarin wato sai an tsaya an sake tantancewa akwai buƙatar a sake bidiyar zancen zama kun ji game da sunan shine at-tafsira wa tabsha sai kuma yake sana'ul ulama alif bayani akan yabo da jinjina da malamai suka yi wannan littafi ko wannan dubunniya innal inayata al-baligha allati laqiyatha al-fiyatu al-iraqi wal fuqaha wa ghayri lalle muhimmanci da kulawar da littafin alfiya ta iraki ta samu daga hannun watin malamai na hadisi da malaman fiqh da ma wasu takmila ta bangaren su dinga ƙara wani abu a ciki wa tankita ta bangaren fitar da hikimomi da wato wasu sirrori da fawaid daga cikin ta shine at-tankid daga an-nukat annakta annukat wa sharha da kokarin yin bayani dalla dalla wa tahshiya ko kuma yi mata hashiya dan kananan ta'alikat a ƙasa lahiya akbaru dalil yace wannan wallahi babban hujja ce ala ahamiyati hal ilmiya dake nuni zuwa ga muhimmancin wannan littafi a fagen ilimi wa qimati hal adabiyya da kuma kimar ta a adabance wa ala itqan tasnifiha da kuma cewa lalle marubucin yayi aiki wanda yake mai kyau yayi itqani ya cika aikinsa wa ihkani karsifiha kuma an gyara zubunta wa hiya bihadha ghaniyatun 'an sana wata zakatari naka ta daga sai an mata yabo ko an mata wani ainihin forward an rubuta bayani na yaba mata fa hasbun nas al-ishtighal bi aqra'iha an ikra'iha shagaltuwa da karanta ta ya ishi mutane ba sai sun shagaltu da yi mata waƙa ko yabo ba suna ta aikin karanta wa bi sharhiha an madadiha shagaltuwa da yi mata sharhi ya shagaltar da mutane daga yi mata yabo a waka غير أن العلماء لم يبخسوها حقها من الثناء والاحتفال yace duk da malamai Basu tauye mata haƙƙinta na yabo da kulawa da ita ba ihtifal shine celebration ɗinta wa hadhihi shajaratun min aqwali yace ga wasu ɗan ƙwayayi daga cikin zantukan malaman yaqulul maqalidi sai fara da al-allama Ahmad ibn Ali Taqiyuddin al-Maqalidi wannan babban malamin tarihi wanda karini ne na Ibn Hajar ya da tafai tsewa da yayi kusan kowace kabiya tarihi sai ya mata littafin yadda ka san Imam Zahabi kusan makaribi ana ganin a cikin wanda suka biyo bayan Zahabi ba a samu wanda Allah ya mishi baiwar rubutun tarihi kamar sa ba daga cikin shi da shi akwai al-mawa'id wal ibar bi dhikri khutat wal wanda aka san da suna khutatul makaribi wannan yana magana akan wato kamar littafi na archaeology na musulunci burbushin wurare na musulunci wanda suke da tarihi turu sayina uhudu kaza wuri kaza kaza su yake biyana yana tarihin sa bayan ɗaya da tarihin sunayen su da me ya faru yana nan anan nan kan wajen mujalladi goma sha biyu shine khutatul maqarib akwai kuma littafi as-suluk fi ma'rifati duwal muluk wanda wannan kuma tarihin gwamnatoci ne aka ana cewa daular banu wani daular banu wani banu buwai alu hamdan banu kaza banu kaza kowace tarihi asalin sunanta da daular tunda ta taso da inda kai da kai da komai da sarakunan da suke mulkin ta shine as-suluk fi ma'rifati duwal muluk na na ainihin makari akwai kuma wanda aka ambata anan shine durarul uqudil farida durarul uqudil farida wannan tarihin ƙasar misra da shi kuma durar udul farida akwai akwai zai da yayi ma ma ainihin littafin abin nan tarihi tarih abin shama wanda ya fara shi shi makaririn daga daga shekarar da aka haife shi tarihin zamanin da ya rayu kenan wannan daga shekarar da aka haife shi har zuwa iya inda Allah ya ci shi akwai kuma littafi da kowa ya sani tajridut tauhid na al-imam al-maqayyi mai datin <laughs> wanda in an mutum yana da dan bid'a ne zai kuma ana samun shi karara wanda asalin shi yayi ya raire shi daga littafin littafin ainihin wato al-Imam bin Ibn Qayyim al-Jawziyya daga nan ya raire shi shine wancan din menene masalik iyaka na abu iyaka na sai madarus salikina baina masalik iyaka na abu iyaka nasta'in to a lokacin suna qaidi san rayi a lokacin da baka iya reference Ibn Hajar da ibn qayyim al-jawziya zaman su ɗaya da su eh, ibn abul izil hanafi ba kai saka shi ibn qayyim ya ce ba ko ko ibn jamiya ce sai a yanka ka da ka kawai sai ka faɗi abin da ka sani ba tare da kai isharar ba kai kamar kai ma sai kake faɗi akwai akwai littafin shi baya ga wannan eh, wani wanda haida ba a buga shi ba shine babban tarihinsa a addinin sunan shi ya bace ne. Eh, akwai akwai akwai tarjamar da wannan ne sahawi kuma da malamai suka bada cewa sahawi ya ya cici shi ba ko, haka dan sahawi ne yake cewa makariji bai kware akan sanin tarihi ba yana kawo labarai ba yadda take ba kuma malamai suka ce a adin fanshi suna nuna waye shi da fan da ya ta su suke nuna waye shi ba rutun ka ba kai sahawi dan sahawi ya samu da Allah ya gafarta ne ana ganin kaman ko ko dai narkasiya take damunsa ko kuma baka hasada akwai abin da a tarihi aliki ko ake cewa annarjasiya shine akwai mutumin da yake ganin kowa bai iya koyi ba sai shi ko mun gani fatacce ne cuta ce cuta ce a zuciya wanda duk abin da wani inda ba shi ne wato ba daidai bane ka iya ganin a cikin mutane alaka da wani aboki ko dan uwa ko wanda yake da irin wannan cutar komai kowa yi ba daidai ba shi ake ce mishi annarzafiya a cikin literature to ana ganin kamar sahawi eh, ya samu wannan matsala dan duk wani mutum da sahawi ya zamani da shi ina ganin ba ibn hajar ba wanda sahawi ya daga wa kafa karanta littafin shi mun yi magana a kan littafin anan a baya duk wani mutum wanda ya zamani shi sai sahawi sai ya samu inda zai sai ya samu inda zai zargi shi hatta kai wa yana zargin abin da yake cikin zakatun mutane yi magana akan bakai bakai cewa ya bar makarantar shi ya kama hanya ya tafi jihadi ya shiga cikin sojojin musulunci aka je jihadi shi to Allah ya sani dan Allah ya yi <laughs> to kaga irin wannan ya yi nisa to balanta kuma abin da ya mai irin yuki da makamantan su Allah ya gafarta mishi da su badar bin al ayi. to ko dai wannan ko kuma akwai hasada wanda ta taso mishi sakamakon musamman game da suyuti sakamakon yana ganin suyuti yana musu shigege harkar ta shafi su su kadai ƴan makarantar Ibn Hajar shi ba da makarantar Ibn Hajar bane Allah ya gafarta musu irin haka yema yema abin nan makaribi amma makaribi mutumin kirki ne bawan Allah mai kyauta da sallah da salati da ilimi da ƙwarewa a cikin fannoni da dama Allah ubangiji ya gafarta musu to makaribi yace wana zama ulumul hadisi fi alf bayt akhadha anhu an-nas ya rubuta littafin ulumul hadith na na ibn salahi a cikin baiti dubu wanda mutane sun koyi wannan waƙen a hannunsa sun masharaha kuma yi mata sharhi da kanta fa kataba jama'atu minhu nusakhan kathiratan sarat fil afaq mutane suka yi ta kwafi kofi da yawa na littafin kuma littafin ya tafi ko ina a duniya tun ma malamin yana raye haka makarije ya faɗa a cikin durar uqudi al-farida duk wannan tafan makarije akwai sa a nan labarin namu insha Allah wa yaqul suyuti al-imam suyuti yana faɗa kaga shi ya go bayan makarije kenan makarije ga shi shekara ta 800 da da 45 rasu zaka yi cewa kamar shekara 500 kenan da 93 yau da rasuwarsa to shi kuma al-Imam Musudi da ya rasu a ɗari da sha al-Imam Musudi ya rasu ne kowa ya san shi bai bukatar wani labari ko surutu babu inda ba a san Sudi ba malami ne da har ana cewa ma wai ya zo nan kasa idan ke wannan bai tabbata ba a tarihanci amma dai ana faɗan wannan magana wallahu a'lam yana da littattafai kamar da kowa ya sani masu tsewa dan gata ne dan nan masu kuɗi baban shi ya mutu mishi dukiya uwar shi ta mai dukiyar gaba ɗaya ya ciyar da ita wajen neman ilimi da siyar da tattafai da da kaza rayuwar tuki ya ƙaurace wa duka mutane ya daina shiga cikin mutane saboda rigingimu da suka yi a tsakanin shi da malamai a zamanin shi ya ƙaurace tun daga shekara ta arba'in a haihuwarsa ya daina shiga mutane ya kuma wani gida kusa da kogin ne ya zama shi baya fitowa sai in sallar juma'a ko kuma jana'iza kuma kamar haka kuma baya zuwa gun wani sarki ko wani majalisar tsira ko wani wa'azi ko taron malamai ko ba da fatawa ko wa'azi ko raddi baya so kowa komai sai dai rubuce rubuce shi kawai wannan ya bashi dama ya rayu wajen shekara 25 baya komai sai rubutu kaji dalilin ya waita da tafsiri saboda fitattun da suka yi yawa tsakanin shi da su sahawi da su wani da su wani sai ya janye jikin shi daga cikin mutane sai ya koma gefe har ya rubuce rubuce wajen ba da uzurorin shi akan haka Allah ya gafarta mishi yayi tarihin kanshi da kanshi a littafi musamman ah, husnul ah, abin nan ne sunan shi abin nan ah, abin nan at-tahaddathu bi ni'matillah juz'i daya at-tahaddathu bi ni'matillah tarihin kan kanshi ne dai Suyuti yake cewa wala kun min al-mu'allafati fil fanni yana tarjamar ainihin wato abin nan Iraki yace wala kun min al-mu'allafati malamin yana da littattafai fil fanni a cikin ilimin hadisi al alfiyatu allati ishtaharat fil afaqi wa sharhuha yana da alfiyan nan da ta shahara a cikin duk duniyar nan wa sharhuha kuma yana da sharhinta su ya faɗi wannan a cikin tafin tabaqatul kuffar wanda ya shi a bisa tsarin irin littafin tabjatul huffaz na ibnu na al-imam az-zahabi zabi na tabjatul huffaz sannan akwai kuma tabaqatul kuffari har ila yau na ibnu abdul hadi mujallad su ya zo ya yi shi su wancan zamanin su guda da ibnu abdul hadi da zahabi kuma a bisa abin da ya bayyana ɗayan su bai san ɗayan nayi da tabin ba ba su gano juna ba a bisa abin da ya bayyana babu kamanceceniya tsakanin su sab musamman matan da ibnu abdul hadi ya mutu kahalar yar shekara 36 a duniya Allah ya gafarta ne amma har ake cewa da ba dan ya rasu da wuri wato da duk zabin sai ya kire su su za hadisi ka kasir duka sai ya kire su a yau rubuce rubuce dan haka da shekarun da ya rayu a duniya da kuma abin da ya rubuta su kuma shekarun da suka rayu a duniya da abin da suka rubuta to da ya kai irin shekarun su da na shi ya wuce haka dan wani ma a cikin wanda suka rayu irin shekarun su bai kai shi rubuce rubuce ba ibn abdul hadi kenan Allah ya gafarta mishi to suyudi a cikin wannan littafin na tabaqatul hufazi ana yake faɗan wannan magana وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري zakari al-ansari shi ma yake faɗa a cikin nashi fathul baqi kenan da muka ambata da zu yace wa ba'a fa inna alfiyat al-hadith al-musamma bit tafsir wa tadhkira li shaykh islam عبد الرحيم زين الدين بن الحسين لما اشتملت على نقول عجيبه yace bayan haka lalle wannan dubun ya wanda ake cewa tafsira wa tafsira ta babban malami mahaddaci malamin zamanin nan baban falalu Abdurrahim dan Husaini wacce take cike da nuqulun ajiba maganganu da aka ciro masu ban mamaki wa masailu ghariba da mas'aloli waɗanda suke ba gama gari ba waɗanda suke ƴan kaɗan ne a cikin ilimi suka san su wa hududul mani'a da ta'arifat shine hudud definition na matsala definition din kaza definition din kaza a cikin usul mani mani'a wanda suke tabbatattu sun katange babu raji babu kari wa mawdu'atun bari'a da kuma tattaunawa akan mas'aloli masu ban sha'awa ma'a kasarat ilmiha da kuma dimbin ilimin da ke cikin littafin wa wijadati nabliha da kuma takaitaccen zubin zance duka haka malam zakariya al-ansari ya ambata a cikin fathu al-baqi malai shi gaba da cewa wa qala shaykh abdurrauf al-munawi sanan shi kuma al-abdurrauf al-munawi yake fada wa minhum man nazamahu yace daga cikin malamai akwai wanda ya ainihin maida littafin ibn salah wasi ya ibn salah kal hafiz bayn al-iraqi yace kaman malam zai da iraki wanda yake jaddinal a'la min qibal al-ummi kakan mu ne na can sama ta bangaren kuwa. shi Abdurrauf al-Munawi jika yake ga ainihin wato iraki amma ta bangaren uwa fi alfiyatihi al-mashhura allati hiya al-marja'u fi hada sha'r yace a cikin alfiyar ta nan mashhura wanda yace marja'i abun komawa reference ita ce source a wannan harka malam Munawi ya faɗi wannan a cikin al-yawaqit wa durar fi sharhi nuqbatil fikr haka ake karanta fikru ba fikir ba fikr dan jam'i ne na fikra irin jam'i wanda yake bin nuqsan kamar da zaka ce baqaratun baqar shajaratun shajar samarat samaratun samar to haka fikratun fikar nuqbatul fikri ake cewa haka wannan maktabar ma darul fikri maktaba ta bai ba darun kiri ba kamar yadda mutane suke cewa a ah, fikar ina fata mun gani. jam'i na fikra kama akwai jam'i wanda yake kore ta ƙarin wani abu ko kuma ta ragewa ta clipping ɗinsa to irin waɗannan suna zuwa da wanda ya zo ala wajen fi'ila to yana zuwa da sai a mai shi fi'al ko fa'al kuma kamar haka to annan ne Abdul Rauf al shine ne waɗannan hawashi da aka yi kutubu sita abin nan eh, yana da wata hashiya ne ba ba banda banda ta sani akwai hashiyatu sani wanda ya kutubu sita akwai kuma Rauf al-Munawi wanda kwanan nan ya rayu mutu gashi nan shekara ta 1000 da da 31 bayan hijira kuma shekara 300 da wani abu kin da suka wuce Abdul Rauf al babban malami ne shahararre shi ne yake faɗan wannan magana وقال الإمام الشوكاني سيكما محمد بن علي الشوكاني babban malami daga cikin muhaqqiquna da irin malam shugana daga cikin malaman da yan bid'a ba ta son shi. na ba ta mun gane wannan yake yake fada a cikin a cikin ainihin littafin sa a abin nan adabu talabi wa muntaha al-arab na imam shaukani ne lil awtar da shirin sir al mutumin kasar yaman ne al-imam shaukani shahararren malami ne littafin shi eh, ne al-awtari ya isa aya game da game da wane ne shi da tafsirin sana al-fathul qadir duk da yake ya yawaita naqal ne ne da shi ne da auta zaka yi cewa kaman kaman mukhtasar ne na fathul bari da da da da quratul badr al-munir da talkhis al-habib dan shaukaniya daga cikin wanda suka jarabtu da ilmomin da rubuce rubuce ibnu hajar duk da bai game da shi bai zauna da shi ba amma ya yayi tadalli cikin da ibnu hajar idan ka zaka iya cewa kaman wani photocopy ne ibnu hajar dan ko bukhari da ya karantar da shi a zamaninsa ai ana mamakin ujubar ilimin sa wajen karantawa ka ake ce masa to za ta malam me zai hana wannan sharhin ka rubuta sai ce a wannan sharhin ba bukatar rubuta shi dan gayi nan a hannunku shine sharhin ibnu hajar sharhin ibnu hajar ne yake karantawa to sai zama ya ya kware game da sanin sharhi shine yake cewa ai yake tamattu da cewa la hijrata ko la sharha lil bukhari ba'da al-fath ai babu wani sharhi da za a yi ma Bukhari bayan Fathul Bari to al-Imam Muhammad ibn Ali Shawkani ya dace kuma shine As-Sir al-Jarrari al-Mutadaffiq ala hada'ik al-alwa azhar wanda rabi ne ga wani dan Shi'a mutumin kasar su wanda ya littafi hada'ik al-azhar yana yana yana kawo mazhabi na Imamiyya da Afariya shine mishi ruwan ruwan sama mai zuba asan farani ai ba sa zaman ana ruwan sama mai zuba ku yayin shine ki kare su to As-Sir al-Jarrar ruwan saman mai zuba ya gudana al al-mutadaddid wanda yake kwankwade ala hada'ikal azhar in ya samu gonan furani zuwa a sako ne sai aka ka rabu sun zube ne gaba daya littafi ne daga cikin mutane masu da'in ka ah, to ai shokani yana faɗa yake cewa wa huwa yansahu talabatal ilmi wa yuwajjihu yana ma ilmi na nasiha yana jan kullun su yake wa ba'd wa ba'da wa hadha ba'da an yashtagila talib bi shay'in min ilmi istilahi ahlul yace sannan bayan wannan kuma wajibi ne ɗalibi ya shagaltu da sanin wasu abubuwa daga cikin ilmomin musala ka mu'allafat ibn salah kaman ya shagaltu da sanin littafan ibn salah wal alfiyati lil iraqi kuma ya shagaltu da sanin littafin alfiya ta iraqi wa shuruhiha da sharhuhinta wajibi ne kana ɗalibi ya zama cewa kai kokari ka ka karanta waɗannan littafan bai yiwa ka kana ɗalibi da karanta su ba wai ba wai dan dole sai ka zama malamin hadisi a dan ka gane ka gane yaran malaman hadisi in suna magana da shi ka san me suke cewa alal aqalli daga nan kuma Allah ya maka fatahi kana iya ka tsallaka mataki na gaba wa qala al allamu Abdul Hayy al-Kittani عبد الهي الثاني كتاب من تآليفه الألفية الإصطلاحية الحديثية وقد سارت بها الركبان في كل makani wa zaman yace daga cikin littafin shi akwai al-alfiya ta musalahul hadith wacce dukkanin karabka da matafiya sun tafi da ita sun kai ta kowane wuri da kowane zamani wa qala al-allamah Sheikh Hussein al-Mashab Hassan al-Mashab wanda kaga wannan shi kwana-kwanan nan mai rashi kafin 99 har yanzu bai kai shekara hamsin da rasuwa Allah ya gafarta mishi kamar yadda kitani ga shi ma wancan shi ne eh, da muka ambata da zufi kitabi raf'ul astar a littafin shi mai suna raf'ul astar ce wa ma zalat at-tasarif fi hadha al-fanni ya'ni al-mustalah tatatabba'u hatta ta tahawwalat ta daula ila al-fiqh al Ya ce ba a gushe ba ana kai rubuce-rubuce a cikin musalol hadisi har dai ana nan ana nan har shugabanci da gwamnatin musalol hadisi ta juya ta koma hannun wato alfiya ta iraki shine wanda yake rike da tambari na wato ah, ilimin musalin hadisi a ƙuru ni kuma ya sace shi nace wa ma kulli ma shi da fiha min sana'in wa taqririn tabqal alfiyatu bi usubi harrafai wa nazmi habban nizamu albadi shi baya da duk wannan abin da aka ambata na yabo da ainihin ziga wannan alfiya bata gushe ba tana nan a bisa salanta wanda yake madaukaki da zubunta da tsarin da mai ban sha'awa ma'a mashtamalat alayhi min kathrati da ilm tare da abin da yake da shi na yawan ilimi wa sighal hajal da kuma karancin girmanta foka ayi sana'i tana nan tafi karfin duk wani yau wala amr yace na rantsi da Allah da hiya addaru bi qawlil qa'id ta cancanci fadin mai fadi lafazin la'amri malamin su magana a kai shi game da cewa ba rantsuwa ce ko take kullalliya ba kawai dai kamar sabo da faɗe ne haka karanta littafin mu'jamu manahil alfaz na malam bakar abdullahi abu zai ya kawo daga al-imam al-husaini da kuma daga shekul islam ibn taymiya qala qama al-ijma'u ala annaha faridatun fi fanni yace waye gari ijma'i ya kullu akan cewa tilo ce ba ta da sa'a ba ta da kini a fannin ta fa'iqatun fi husniha ta tsar ta dar masa a wajen kyan amma banda tsibi ne da ba da yake cewa nashi ita shi fa'iqatan alfiyatan iraki eh wallahu yati sabil al-insani yace li wala wani lawul imani ya dai mishi ya dai ma za mu mu wannan magana a gaba shi shi yana ganin tashi ta wuce wannan eh Allah ya gafarta musu gaba daya yake shi taqrubu bi sama'ihal hal saklan mutumin da yake ya gaji wanda yake cikin gajiya idan ya ji in ya ji an rera wasan sai ya ji nishadi sai ya ji yana yana karkashi wa sai shi da qira'at hal saklan wanda wanda yake kamar saklan shi ne wanda yake cikin kamar magaji na bacci ko ragowar ainihin wato bacci a idan zai ji ya ya ya wata shi kuma mai kasala ga magarin kasala shi ma zai ya samu nishadi wa ta'jibul wa tu'jibul adibu lil ibai masanin adabi kuma da ya karanta sai sai tsarin da ya burge shi ka anna nazma as-sukar as-sukar al-mudhar kamar ka ce sukari ne wanda aka riga ya riga ya narke a cikin ruwa zaka sha shi ka ji mai abu mai zaki ya riga yayi dilution au ah, rashafu sanaya al-izab ko kuma ka ce tataccen wato ruwa ne wanda yake mai daɗin sha kana ta haka zaka ji da daɗin kwarar da babu shakka akan littafin yana da daɗin karatu ga duk wanda ya karanta shi musamman kana sauraron rera waka daga wanda ya iya rerawa eh, daga irin waɗannan larabawa masu rerawa sun kana sauraron za ka ji daɗin ta kwarai da shi. akwai eh, kamar da ɗan wasu ka sani mun mun samu eh, rerawa ko wasu yawanci sun samu sai ka dinga saurara za ka tunani sosai insha Allah za mu saurara na sai Allah kan mako mai zuwa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله